faire aussi une tournée pour euh, de, de fin de carrière. This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraron mu assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Yanzu ma Zahra Aminu fage ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Asabar ɗaya ga watan Yuni na shekarar da da 2024. A cikin shirin namu na yanzu za a ji mu ɗauke da shirin zauren VOA tare da Madina Dauda. inda a wannan makon shirin zai ci gaba da kawo muku tattaunawa ta musamman da wasu daga cikin gwamnonin Najeriya yayin da suka kawo ziyara nan Washington DC. Muna kuma tafe da shirin amsoshin tambayoyinku tare da Ibrahim ka almasi garba, to amma da farko ga labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga labaran duniya mai karantawa baba ya makili. wata kotun 'yan tawayen huti a yau asabar ta yanke hukuncin kisa kan mutane 49 ciki har da wani ɗan kasuwa mai aiki da ƙungiyoyin jin kai akan samun su da laifin leƙen asiri in ji lauyan mai kare su su 44 suna cikin mutane 49 da kungiyar mai samun goyon bayan iran ta tsare da kuma zargin su da haɗa kai da abokan gaba suna nuni da rundunar haɗaka a jagorancin saudi arabia da ke yaki da kungiyar huti tun shekarar 2015 in ji lauya abdulmajid sabra an yanke wa mutum goma sha shida hukuncin kisa ba tare da suna kusa ba yayin da aka gabatar da 28 a gaban kotun manyan laifuka ta musamman a sana babban birnin kasar in ji sabra a cikin mutanen da aka yanke wa hukuncin kisan akwai adnan alharazi shugaban kamfanin prodigy systems da ke sana kamfanin da ya kullo da tsarin da ke taimakawa kungiyoyin jin kai wurin rajista da kuma tantance yadda ake rabon kayayyakin jin kai ga mabukata a kasar da yaƙi ya daidaita a cikin watan maris ɗin bare ne kungiyar huti ta tsare alharazi bayan jefa duwatsu a kamfaninsa hukuncin na yau asabar ya haɗa da kwace kadarorin harazi in ji sabra sabra ya zargi huthi da azabtar da mutanen da ake zargi lamarin da ya tasiri a jiki da kuma tunaninsu ya kara da cewa an raba mutanen da 'yan uwa da abokan arziki tsawon watanni tara sojojin isra'ila sun yi warafa da ke kudancin gaza kaca-kaca da takokin yaƙi da kuma bindigogin atilari a yau asabar sa'o'i bayan da shugaban amurka joe biden ya ce isra'ila ta ba da sabuwar taswirar tsagaita buɗe wuta jim kaɗan bayan sanarwar da biden ya bayar Prime Minister isra'ila benjamin netanyahu ya dage cewa ƙasarsa za ta ci gaba da yaƙi har sai ta cimma dukkan manufofinta ciki har da lalata ƙungiyar hamas a nata ɓangaren ƙungiyar mayan ta falasɗinu ta ce ta lamunta da shirin da biden ya gindaya a cikin babban jawabinsa na farko da ya bayyana yiwuwar kawo ƙarshen rikicin shugaban amurka ya ce tayin mai matakai uku na isra'ilan zai fara ne da wani mataki na tsawon makonni shida wanda zai sa sojojin isra'ila su janye daga dukkan yankunan da ke da yawan jama'a a gaza labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc jam'iyyar african national congress ta yi asarar rinjayinta a majalisar dokokin kasar afirka ta kudu a sakamakon zaɓe mai ciki da tarihi da aka bayyana yau asabar wanda ya ɗora afirka ta kudu kan sabuwar turbar siyasa a karin farko tun bayan kawo ƙarshen mulkin wariyar launin fata da 'yan tsirarun turawa shekaru 30 da suka gabata bayan kirga sama da kashi 99 na ƙuri'un da aka kada jam'iyyar anc mai rike da rinjayi a baya ta samu kashi 40 cikin 100 da wani abu kaɗan a zaben ranar laraba wanda ya yi ƙasa da rinjayi da ta samu tun bayan fitacciyar kuri'a shekarar 1994 da ta kawo ƙarshen mulkin wariyar launin fata kana ta kawo jam'iyyar kan ƙargan mulki a jagorancin shugaba nelson mandela hukumar zaɓe mai zaman kanta da ta gudanar da zaɓen tana shirin bayyana sakamakon ƙarshe a hukumance amma jam'iyyar anc ba za ta iya samun kashe hamsin cikin 100 ba shugaban ƙasar ukraine volodymyr zelensky ya isa singapore don halartar taron tattaunawa na shangri a yau asabar inda ya shirya ganawa da sakataren tsaron amurka lord austin tare da tattauna batun tallafawa ƙasarsa wadda take fama da rikici a wani jawabi ga wakilai bayan da ya isa wurin taron a cikin ayarin motoci cike da tsauraran matakan tsaro zelensky ya bayyana a cikin wata sanarwa a dandalin sada zumunta na x yana mai cewa ya zo ne domin samun goyon baya daga yankin asiya da tekun pacific domin taron zaman lafiya da ake shirya gudanarwa a ranakun 15 da 16 ga watan yuni a ƙasar switzerland sanarwar ta ce tsaron duniya ba zai yiwu ba idan ƙasa mafi girma ta yi watsi da iyakoki da aka amince da su da dokokin ƙasa da ƙasa da kuma yarjejeniyar majalisar ɗinkin duniya ta shiga cikin yunwa da duhu da makamai na nukuliya sanarwar tana nuni da ƙasar rasha da ta mamaye ukraine a shekarar 2022 sanarwar ta ce zelensky ya shirya gudanar da taruka da dama ciki har da shugaban kasar singapore tarman shanmu garatman da prime minister lawrence wang da kuma shugaban timor leste jose ramos hota da austin da kuma masu zuba jari na ƙasar singapore labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin mu na gaba zauren VOA. Barkanmu da shigowa zauren VOA. Muna da gwamnonin jihohin Arewa maso yamma da suka kai ziyara ofishin sashen Hausa na muryar Amurka kwanakin baya. Muna fannin tambayoyi kuma a yau za mu tashi a inda gwamnan jihar Zamfara Dauda Lawal yake amsa tambayar Sunday Idris shugaban kungiyar zumunta na 'yan arewacin Najeriya mazauna Amurka. Ga gwamna. To alhamdulillah na farko maganar ta'addanci nan da muke ta fama da shi yau a najeriya kuma a kasashenmu yana da nasaba ga irin yadda al'umma suka samu kansu a da watakila a lokacin nan ba a yi mutane adalci ba mutane suna nan zaune gari ba aikin yi na sauransu na makamantansu wanda ga tunani na yana ɗaya daga cikin abubuwan da suka tura mutane suna wannan abuwa mu yanzu da muke a matsayin gwamnoni na wa'annan jihohi mun fito da hanyoyi daban-daban ta yadda za mu iya taimaka ma al'umma samu aikin yi a jihohinmu wanda ga tunaninmu idan al'umma suna da aikin yi to kusan zai ɗauki hankalinsu daga irin wannan ta'addanci da ake amma duk da haka ba abu ne mai sauƙi ba abu ne sai mun samu haɗin kan al'umma kamar yanzu yadda ake magana ai wurare da yawa kusan zan iya cewa 'yan gida ne suke wannan ta'addanci kamar mu a zamfara fulani ne da hausawa wanda 'yan zamfara ne nan aka haife su an san iyayensu an san inda suke zama da makamantansu sannan idan mutane ba sa fitowa suna tona asirin irin wannan abubuwa abu ne wanda yake da wahala kamar yanzu lokacin da kake magana jigawa da kano ai inda allah ya taimaki kano lokacin da aka fara ta'addanci mutane sun fito sun ba gwamnati goyon baya akan cewa ko da ɗana ne na san cewa yana ta'addanci zan miƙa shi ga hukuma don me kaga ana kasuwanci a kano ba wanda yake so ya tabbatar da cewa abubuwan nan sun ruguje sun ba gwamnati haɗin kai wanda ya taimaka sosai wajen shawo matsalar tsaro a waɗannan jihohi shi za ga cewa irin waɗannan ta'addanci yancin da ake muke fama da su yanzu su ba su da shi a kano kuma ba su da shi a jiga sau haka mu kan mutanenmu sai mun tashi haikan mun taimaka ma gwamnati da duk wani wanda aka san cewa abin da ake cima informal an fito da shi an nuna kuma an hukunta shi wallahi idan ba mu haka ba duk abin da za mu yi akwai rauni a cikin shi sau haka roƙonmu shine mu samu haɗin kan al'umma mu tabbatar da cewa an ba gwamnati haɗin kai wajen shawo wannan matsala ta tsaro da muke fuskanta a jihohinmu. A da masu sauraron mu lokaci yayi kuma da zamu ɗebo wasu tambayoyi daga cikin waɗanda masu kallon mu suka turo mana ta hanyar mu ta sadarwa ta Facebook inda a wannan tambaya ce daga Habu A Abdu Gulani daga karamar hukumar mulkin Gulani a jihar Yobe Allah ya sa na faɗa daidai. ya ce shin dan Allah wai gwamnonin mu suna jin kokin talakawansu kuwa? al'umma na cikin mawuyacin hali ga shi an ƙi yin ƙarin albashi shin me yasa bari fara da gwamnan katsina da kurada to alhamdulillah ina ganin kamar wannan tambayar da ya ma kusan mu abin da yasa muka je muka yi takarar gwamnati saboda mun kalli matsalar da talaka yake fama da ita muna ganin kuma akwai gudunmuwar da muke iya bada kuma in ka kalli duka yadda muke hito da tsare-tsaren da ake abu ne muke son ya kai ya dire wurin talaka kusan abubuwan da ke cutar da demokuraɗiyya sai a zo a shinhiɗa babban riga sai a kwanta bisa babban riga sai talaka ya sha wahala amma duk lokacin da gwamnati ta kai tsaye tana son ta taimaka ma talaka da rai to za a samu sa'ida in ka kalli matsalar tsaro a jiha a adawoyin arewa baki ɗayansu ko ka ki ko ka so abin da ke jawowa kullum ake ta samun recruitment ake yan ta'addan suke ta ƙara samun masu ɗauko da suke ɗauka talauci ne to muddin a arewa mai hada da talauci ba to muddin kullum sai sun in ka kashe goma yau gobe sai sun dau ishirin to babban matsalar da ya kamata mu fuskanta menene za mu yi mu matasanmu mu samu musu abin yi ko ta bangaren wannan information technology ne ko ta bangaren sana'o'i kanana da matsakaita bangaren noma wanda shi muka shahara wanda mato mafi yawancin matasanmu suna gudu daga aikin noma saboda suna ganin shi kamar aiki ne na talaka na wahala in baka nuna musu cewa ba kasuwanci ne kuma da balu addition wato kara ma abin da ake nomawa daraja wadda aljihun manomin zai kara bunƙasa wannan hanyoyin za mu kwadaitar da matasa mu jawo su mu shigar da su cikin wannan harkar idan suna da abin yi duk yadda kake son ka ja su yi ta'addanci ba su da lokacin da za su je su yi ta'addanci. gwamna Sani ba mamaki mai tambayan nan yana ganin za a ce kusa shekara daya anya ko kuna sauraron talakawa kamar yadda ya tambaya. Eh, to alhamdulillah kwarai da gaske zan iya ga maka cewa a tarihin wannan kasa ta mu tsammanin a lokacin da gwamnoni ma na arewaci ba kuma ce na arewa mafi yamma suke zama a gasha mai za a domin a taimaki al'umma. alal misali in ka duba za ga cewa mun shigo wannan gwamnati kamar wata tara da suka wuce a duk faɗin ƙasar nan ba inda ake da talauci da rashin aiki irin arewa mafi yamma za ka duba ka ga cewa kashi 75 cikin ɗari na al'ummar mu suna cikin talauci ko rashin aiki ko kuma ba wani sana'a to in ka duba za ga cewa kowane gwamna a nan wurinmu da muke mitin kamar da gwamna katsina gama kamar na zuwa mu tattauna kamar da suke ba katsina haka muke a kaduna alal misali ko watan da ya wuce mun tabbatar da cewa mun ba masu sana'a wata kankanin sana'a mu a kaduna kuma in tabbatar maka cewa zamfara suna yi katsina suna yi wasu jihohi suna yi mun ba da kuɗi abin da ya kai sama da biliyan biyu su ma na ga jihohi sun yi domin a taimaka masu ƙananan sana'a don talaucin nan da kake gani kamar da gwamnan katsina ya faɗi shi ne yake kawo wannan matsalar rashin tsaro na ɗaike na biyu mun samu are mafi yamma a duk faɗin ƙasar najeriya ba inda ake da yara da ba su zuwa makaranta kusan in ce maka muna da yara kusan kowane jiha kusan dubu ɗari shida barin ƙarisa maka waɗanda ba su karatu mm. to ƙoƙarin da muke shine mu tabbatar da ilimi ya bunƙasa sana'o'i ƙanana su bunƙasa mutane waɗanda suke sana'a irin manoma ƙananan manoma mun taimaka musu in ba a yi haka ba to ba yadda za a yi ce mu a arewacin najeriya al'ummanmu sun samu fita cikin wani matsalar da muka samu na'am gwamna dauda lawan zaben ka ya bambanta da na sauran takwarorinka da kenan yayin da su jam'iyyar su ce ta yi ta zarce a jihohin kai sauyi aka samu a jam'iyyar ka wanda ya nuna cewa kenan jama'a na da kalamai a bakin su shi ana ko sauraron kalaman jama'an nan To alhamdulillah kamar yadda gwamnan katsina iya bayani akan cewa babban makasudin da ya sa muka nemi wannan mulki shine muga cewa ya za mu ceci mu talakawa wannan shine babban makasudin da ya sa muka nemi wannan mulki kuma alhamdulillah allah ya ba mu wannan mulki saboda haka duk abubuwan da muke yi yanzu shine ta wace hanyoyi ne da za mu bi don ceton al'umma talakawa na ba su aikin yi ba su tsaro tabbacin cewa yara sun je makaranta tabbacin cewa yau idan baka da lafiya za ka je asibiti a duba ka da kuma wani hanyoyi ne za mu taimaka ma talakawa don su samu sana'a su dogara da kansu ya zamanto an bambanta da irin dayan da ake zuwa sai dai 'yan siyasa kawai su kwashi dukiya al'umma su riƙe kashi 90 su ba su kashi goma da makamantansu to mu ba da mu bane ba abubuwa ne yanzu muna nan muna shimfiɗa daban-daban ta yadda za a ceci al'umma don kowa ya zama cewa ya samu aikin yi ya dogara da kanshi ta'addanci zai ragu ci gaba zai samu yara za su je makaranta da makamantansu masu kallonmu a nan muka kawo ƙarshen wannan tattaunawa ta musamman muna godiya ga bakin namu gwamna dikuraɗa na jihar katsina da gwamna obasani na jihar kaduna da kuma gwamna dauda lawan na jihar zamfara muna godiya kwarai da kuka sami sukuni shigowa cikin wannan shirin haka kuma muna godiya kwarai ga sauran bakinmu waɗanda suka sami halarta suka kuma gabatar da tambayoyi ga bakin namu muna fatan allah mai da kowa gidansa lafiya to yanzu a madadin kowa da kowa murtala faruk sanyin nake cewa mu kasance lafiya Da haka muka kawo ƙarshen shirin farko na tattaunawa da gwamnonin jihohin Arewa maso yamma waɗanda cibiyar horar da zaman lafiya ta ƙasar Amurka wato USIP ta gayyace su zuwa Amurka. Murtala Faruk Sanyin na zai dawo da kashi na biyu inda za ku saurari bayanan wasu gwamnonin daga ayarin gwamnoni goma da suka ziyarci sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Yanzu a madadin daukacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da murtala faruk sanyin na wanda ya hira da gwamnonin sai fiona wammayi nan dulu wacce ta daidaita sautin shirin madina dauda ce ke cewa ku kasance tare da mu makon gobe domin jin ci gaban shirin mu huta lafiya To madalla kada dai a manta ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci goma sha shida da ashirin da biyar da talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Baya ga haka a yaushe ake so za a iya ziyartar shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga Ibrahim ka almasi garba da shirin amsoshin tambayoyinku. To masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyi. Yau za a ji kashi na uku na ansar tambayar nan mai cewa wai don Allah a waɗanne ƙasashe ne matasa suka samu damar kama madafun mulki kuma ko matasan sun taka rawar gani a zamanin mulkin nasu wassalam a huta lafiya mai tambayar kamar yadda aka sani shine dalhatu manjus gobir samaru bus stop zaria jihar kaduna najeriya To idan mai tambayar Malam Alhatu Manjas Gobar da ma sauran masu saurare na tare da mu, zan ɗan za ku gefe guda wakilin muryar Amurka a Kaduna Isa Lawan Ikara ya gabatar maku da kashi na ƙarshen na ansar da ya samo daga mataimakin farfesan tarihi Salisu Bala, wanda zai ɗora daga inda yake bayani kan yadda matashin shugaban ƙasar Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya tsara yadda zai ciyar da ƙasarsa gaba. ta wajen sake fasalin sojojin kasar da cewa mutanen da ake diba a mai da su ba su train da horo su zama sojoji sai zamanto sun ɗara waɗanda ake diba a baya yawa amma sojoji waɗanda suke masu amfana da ƙasa in aikin gini ne in aikin kere-kere ne in ainin aikin injiniyarin ne duka za ga suna da masana'antu da suke aiki ba kai zuma suke suna jiran yaƙi ya zo ah, sam sam sam ha sojoji ne amma suna da abin da suke taimaka eh, suna kere-kere suna saka suna abubuwa da sauransu wanda suke tallafa ma kasa yanzu yanzu nan ana son suna da kamfanoni waɗanda suke kera motocin yaki suna da kamfanoni waɗanda suke horar da mutane ka zo ka biya su in misali kana da wani kamfani wanda misali kake da aka baka kwangila na horar da mutane kamar ɗari ta bangaren koyon wani bangare na wata sana'a to kana da damar da zaka zo ka rubuta ka kawo ma kwamandan din wata makaranta da ke gargashin soja na wannan kasar sai kawai sai sa sojojinsu sai je su yi wannan mutane training su koya musu waɗannan abubuwan da suke bukatar su gware a kai sannan kuma a biya su kuɗi su bawo waɗannan allowances so ya rage cututtuka iri-iri kuma wannan eh, penalty da ya fito da shi na abin da ya shafi kisan kai mm, wanda ya cuta a kashe shi wanda ya saci dukiyar kasa a kashe shi to sai ya zama mutane suna ɗaɗar suna tsoro musamman ma shi shugaban kasan kin jam'un dan nan ba fita yake cikin jama'a ba baya fita cikin jama'a kamar yadda sauran shugabannin su suke yi yana nan saboda haka mutane ba su san fara shi ba ba su san rashin fara shi ba to wannan kenan uh, ila wasu ce to kamar inda shi wannan uh, shugaban kasa na koriya ta arewa ya taka rawar gani na irin sauya fasalin kasar mm. da ya gada wurin mahaifi da kaka mm. a sauran matasan da aka ambato a kono wanda ya kwatanta wani abu da kila za a ce yayi wani abun a zo a gani akwai misali za mu ɗauki ɗaya a afirka gasar mali misali shi wannan soja da ake kira asimi goita wanda ya kawo mulki a yana da shekara 38 lokacin da ya zo mulkin kasar akwai 'yan tawaye a arewacin kasar akwai waɗanda suke kiran kansu ansaruddin da su waye sun sama kansu sunaye iri-iri amma 'yan ta'adda ne za su je kaburburan bayan allah su rusa wai cewa ana bautar wasu mutane su je irin rubuce-rubucen nan kasan mu a nan kasar hausa misali zaka je sokoto zaka je kano zaka je zare zaka je ina ne gidajen manya-manyan malaman nan zaka je ka samu akwai rubuce-rubucen hannu mm. ba wai qur'ani kawai suke rubutawa fa a akwai rubuce-rubucen hannu na fannoni daban-daban abin da yake daura kai har yanzu tura mulki turawan nan na zamanin mu na yanzu sun kasa ganowa wushin malaman na aina suke karatu wasu so da yawa misali a kasar kasashen mu na Hausa za su dauka cewa idan ka je zaure za a gaya maka in fannin fiƙiyo ne ga gawaidi ahalari ishmawi iziya risala askari da sauransu ko mm. sannan a zo misali in nahu ne a ce maka kadarun nada wa ballar sada a ce maka hajji rumiya a ce maka ibn wardi diyar wadannan ko to su ba haka bane bayan waɗannan to akwai malamai kuma da suka shahara ta fannin kimiyya za ka je ka samu sun rubuta littafi akan mathematics malaman zaure za ka je ka samu sun rubuta littafi akan physics malaman zaure za ka je ka samu sun rubutu akan psychology da rubutu larabci da hannu kuma sun yi rubutu akan psychology tarihi duka sun yi rubutu akan life science ma'ana kimiyyar dan adam kamar su yan tawaye suka je suna rugurguza biology din nan mm. ka gane to da yawa turayen yamma sun rasa ta ina ne malaman nan ba su je makarantunmu na harvard ko oxford ba ina suka samu wannan knowledge mm. to yana daga cikin abin da ke sawa yawanci turawan suke musulunta mm. to waɗannan a mali idan ka je timbuktu unguwa ce babban unguwa za ka samu akalla labirari manya-manya fiye da hamsin na waɗannan rubuce-rubucen hannu a mm. fannoni daban-daban na raya ilimi da kuma abin da ya shafi bunƙasa rayuwar ɗan adam fannin tattalin arziki ne kowane fanni sun yi rubutu a kai ka gane mm. to waɗannan 'yan ta'adda sai suka ta san rusa waɗannan abubuwan kaga suna so su kowane tarihin kuma wannan ta'addanci yana da alaƙa da turawan yamma suka yi amfani da jahilan cikin kasar wurin su bata tarihinsu ya za a yi a waye gari a ce bakar fata ya rubuta wani abu sannan wani farin fata shine zai zo ya wani abu wurin bakar fata to suna bakin cikin wannan musamman kasar faransa ni na je kasar mali a wancan lokacin na ga yadda a nan ne masu musa ya tashi the richest man in the world kuma bakar fata ta gane wanda kowa arziki a duniya hmm. mansa musa ka duba irin gwalagwalan da yake yawo da su in ya tafi aikin hajji da sauransu to duk suna da tarihin wannan abubuwan da cibiyoyi na ilimi da eh, jami'ar sankore duk anan ne cikin mali cikin timbuktu mm. to sai suka tasan marusu waɗannan suna bi suna kashe mutane suna yin kwace suna yi ma mata fyaɗe da sauransu to yana daga cikin abin da shi wannan shugaban ƙasa asimi goita ya gada daga gwamnatin da suka ture a wannan kasa na ɗaya kenan to sai da wannan asimi gwaita ɗin suka ta samma waɗannan 'yan ta'adda da yaƙi suka ci galabarsu aka kwato duka yawa mafi yawa daga cikin waɗannan kayayyakin tarihin aka je ba mako aka je aka aje su aka samu wuri aka killace su mm. ba don haka ba yanzu sun shafa tarihin dubbannin shekaru kaga achievement ne mm. na ɗaya kenan sannan corruption yaƙi da cin hanci da rashawa ya yi katutu a cikin kasar mutum ne yana shugaban kasa ko minista sai ga ya saci dukiyar kasar ya kai faransa ya je kafa kamfani ko ya sai gida a faransa ko ya je buɗe account a france ya sa kuɗi masu ɗumbin yawa na arzikin kasar wanda su ya kamata a yi amfani da su a sama mutane ruwan sha a sa mutane sauƙin rayuwa a biya mutane kuɗi su karatu samu ilimi don ƙasa ta bunƙasa to sai zamanto ministocin da shugabannin kasar na baya sai su kwashe dukiyar kasar ta hanyar haɗin gwiwar gwiwa da kasar faransa da shugabannin faransa sai je sai su kai kudin kasar suna bunƙasa arzikin wata ƙasa suna ƙara talata ƙasar su to wannan asimi gwaita din yana daga cikin abin da ya yi na yanke alaƙa da abin da ya shafi wato barazana da ƙasar faransa take musu cewa su ba da mulki ko su zo su ci su da yaƙi suka ce sun shirya su duk abin da kasar emmanuel macron ya faɗi suna da amsar da suke mai da mishi ba taɓa samu ba a cikin wannan kasar a ce yau shugaban kasa irin emmanuel macron ya barazana daga kakkausar lafazi ga waɗannan 'yan eh, shugabanni na afirka su kuma su ce su zo an shirya har sa ecowas aka yi aka ce su ba da mulki ko kuma a yanke hudar jikadanci a sa musu takunkumin tattalin arziki suka ce sun yarda wato matashi da matashi ke tunda shi ma Emmanuel Macron yana cikin mm. wa'anda aka lissafo a cikin matashi lissafo eh mm. so shi wancan ah, shugaba na wancan kasar gaskiya ya yi tasiri ya kaurin suna kai zan ce wurin abin da ya shafi corruption shi wanda aka shi wancan aka yi mulki kuma aka waye gari wato ya kasa mai da hankali wurin dakatar da rikice-rikicen da ke faruwa na kashe mutane da kwashe dukiyoyinsu da ruguza gidajen tarihi da gidajen malamai na arewacin kasar ya kasa yi saboda haka ranar 18 ga watan 8 shekara ta 2020 sai su waɗannan sai aka mishi juyin mulki a wancan lokacin saboda a watan yuli na shekara ta 2020 duka gaba ɗaya ƙasar aka shiga tarzoma zanga-zanga ake yi saboda kin jimunin wannan kazamin mulki da suke yi to kaga july a watan takwas ko sai aka kifar da gwamnati a wannan lokaci to daga baya an samu nasara wurin wanzar da zaman lafiya saboda me kalaman shi shugaban kasa ya kara sa hope a cikin zukatan 'yan kasa cewa za a samu da zaman lafiya kuma za a samar da sojojin da za su fuskanci waɗancan 'yan ta'adda kuma zuwa yanzu an samu nasara fiye da da yadda ake ciki tattalin arzikinsu ya ƙara bunƙasa ka gani mm. an buɗe iyaka su tsakaninsu da sauran ƙasashe kamar su senegal suna kasuwanci sannan kuma bayan nan sai gashi har zuwa yau ba za ka taɓa nuna wani katafaren gida cewa asimi goita shi ya gina shi a matsayin nashi ba ko kuma wani daga cikin ministocin da aka nada a ce yau gashi sun ɗebo wata dukiya sun kai ƙasar faransa ya sa tsantsini yawa ya sa hasali ma yaƙi suke yi da duk wani wanda yake magana akan haƙƙin ƙasar mali sun kuma ɗauko hanyar da za su dasa ma yara matasa kishin ƙasarsu mai kishin turai ba suna gaya musu cewa abinda za ku yi shine ku zauna ku gina ƙasar ku babu wani baturen da zai baro ƙasar shi ce ya zo ya gina muku ƙasa in kun ga bature a ƙasarku ku to ya zo ne ya karu da ku ba ya zo ne ya amfana muku ba to irin aƙida da suke ta sama matasa kenan masu tasowa musamman waɗanda suke primary da secondary schools Allah ya sa mu dace To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin wanda ya ansa mana tambayoyin mataimakin farfesan tarihi Salisu Bala da wakilin muryar Amurka a Kaduna Isa Lawan Ikara. da wanda ya haɗa mana sautin da kuma injiniyan mu ni ibrahim kalmasi garba ke cewa sai makon goben idan allah ya kai mu wassalam To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokacin kuma na ƙarshe a cikin jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a je mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen a madadin baba yakubu makeri da ya taya na gabatar da shirin da fiona wa mainan dudu da ta ba da umarni kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa da ma injiniyan mu na yanzu ni zahra aminu fage nake muku fatan alheri mu kwana lafiya sai da sakon kuma.